الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da sake saduwa a yau juma'a 26 ga bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga zuwa madina da sai daidai da ga watan goma ta shekara 2012 <clears throat> muna cikin littafi na umdatul ahkam kitabul hajji babi da yake bayani al-muhrimu ya'kulu min saydi halalin wato babi da yake bayani wanda yake cikin ihrami zai iya cin dabban farauta wanda wanda baya cikin ihrami ya farauto masa shine abinda babi yake magana kenan al-muhrimu ya'kulu min saydi halalin. domin Allah ya hana shi mai ihrami ne yi farauta Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani cewa hurrima alaikum saidul barri an haramta muku farauto dabba da ake kira na bari wanda yake dabban daji wato ba wanda yake rayuwa a ruwa ba kuma Allah ya saki faɗi a cikin alkur'ani a ina faɗi cewa wato dabban kada ku yi farauta alhali kuna cikin ihrami la taqatul sayda wa antum hurum kada ku kace dabbobi na farauta alhali kuna cikin ihrami to amma in wani wanda yake wajen baya cikin ihrami ya farauto shin mai muhrim wanda yake cikin ihrami zai ci wannan nama na wannan dabban ko ba zai ci ba shine abinda babi zai bayani akai الحديث السابع والأربعون بعد المئتين عن أبي قتادة الأنصاري الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساهل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساهل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم وبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الخمر فعقر منها أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم سيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلنا نعم فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها wannan hadisi da abu daga abu qatada al-ansari radiyallahu anhu sahabi ne na annabi sallallahu alaihi mun fita tare da annabi sallallahu annabi ya fita hajan fa kharaju ma'ahu sai mutane da yawa suka fita tare da annabi sallallahu a na bankwana to annabi sai umurci wasu don suna da yawa sai ce ko ku bi ta ɗaya hanyar kama ce za a je ce za a tafi abuja ko kuma za a tafi wata hanyar sai akwai hanyoyi guda biyu sai ce ko ku bi wannan hanyar mu kuma bi wannan kamar mutumin da zai je bauchi ko ku bi ta kano mu za mu bi ta jos ko za mu bi ta ɗaya hanyar wanda ba kafin kano da ake yankawa dinnan so sai suka ce za mu haɗu sai suka ƙayyade wurin da za su iya haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna da yawa to abu da yana cikin mutanen da annabi ce musu ku bi shadi al-bahar ce wannan teku din nan na kusa da jidda baharul ahmar sai annabi ce ku ku bi ta gefen teku sai mu haɗu a wani wuri anan da suka haɗu sai ce mu haɗu a wurin suka bi meeting point kenan to sai ce ni na tare da waɗanda suka bi ta wancan hanyar. fasarafa ta'ifatun minhum wasu sai suka bi wancan hanyar din fihim abu da cikin su akwai sahabi da ake kira abu da al-ansari mutumin madina wa qala khuzu sahib hibal bahri sahil al-bahri hatta naltaqi ku bi gefen teku har mu haru fa akhadhu sahil al-bahri abinda yasa suka yi kamar yadda malamai tarihi suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin akwai abokan gaba da za su bullo musu ta wannan wuri sai ku je ku farauto su in akwai su ma ku gama da su ko kuma ku kamo su ku tumu haɗu tare da ku anan kada su zo su bi wata bayanmu ba mu sani ba to sai suka bi hanya wasu suka bi ta gefe suna neman abokan gaba falamman sarafu ahramu kulluhum da suka zo ihrami inda ya kamata su yi ihrami su ba su bi ta zulhulaifa ba don daga madina yamma suka nufa sosai sai da suka je daidai da teku daga nan sai su bi teku ta jidda ta nan suka bi to sai suka biyo ta wurin da ake ihrami shine jufa kenan lokacin ruwa bai shiga ba sai suka yi ihrami a wurin gaba ɗayansu illa aba batada ba da yace sai ni kawai shine kawai bai yi ihrami ba shikenan ba aikin ba zai je aikin hajji ba ba zai yi aikin hajji ba amma yana tare da wannan a tawaga da take tafiya aikin hajji da annabi ce musu bi wancan sai shi lam yuhrim bai yi ihrami ba fa bainama hum yasiruna idra'u humura wahashin suna tafiya sai suka ga jakin daji me sunan jakin daji alfadari ko ai me sunanta eh da Hausa zaura ba turanci ba jakin daji ko to shikenan jakin daji sai suka ga jakin daji falan man sarafu a fahamala abu qatada alal humuri sai ya bi su fa qara minha atanan sai ya soki da jaki wato jaka daga cikinsu ta mace ce ne a tanan kaman himar jaki gaba ɗaya amma aka ce a tan ana nufin na macen jaki kaman jamal da naƙa aka ce jamal raƙumi namiji aka ce naƙa ta mace aka ce ibil ya ƙunshe su gaba ɗaya an gane to haka sai ya soki wato ta mace daga cikinsu fanazalna sai suka sauka a wani masauki wa akalna min lahamiha sai muka ci naman wannan jakan daji da shi abokata da ya farauto mana lokacin kuma suna cikin ihrami sai abokata da din kawai shine bai yi ihrami ba thumma qulna bayan sun ci kuma sai suka tuna Allah ya ce fa la taqtulu sayda wa antum hurum kuma hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruman Allah ce an haramta muku farauta ta daji muddin kuna cikin ihrami suka tuna wannan suka ce ah, yanzu zamu ci wannan naman gashi kuma muna cikin ihrami wa nahanu muhrimun muna cikin ihrami fa hamalna ma baqiya min lahamiha sai muka dauki abin da ya rage daga naman fa darakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka hadu da annabi a can inda muka ce muka hadu fa sa'alnahu an zalika sai muka tambaye shi akan haka din fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan su minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha daga cikin ku akwai wanda ya nuna masa ya ce ka bi wannan jakin bi ma'ana ka bi ka dauko ka kaso mana mu ci nama au ashara ilai ko kuma wanda ya nuna masa shi bai gansu ba sai ce kai zo ga dabbobin daji nan ka je ka farauto mana wanda nuna masa qalu la suka ce a'a muna tafiya dai mun gani shi ya gani kawai ya bi ya je ya harbo ya dawo mana da ita qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakulu ma baqiya min lahamiha ci abin da ya rage daga naman <clears throat> wanda suka ɗauko kenan wa fi riwayatin a riwaya hal ma'akum min shay sai annabi ke tambayin su akwai wani abu da ya rage wanda kuka rage faqulna na'am muka ce eh fanawalnahu al'adura sai muka bashi al'adur shine damsi nan muka ce gashi kaci au fa'akala minha sai ci daga wannan abin da aka bashi din au fa'akala ko kuma sai ci gaba daya sabani ne na shi mai ruwaito hadisi saboda dukkan na sahabbai ko annabi ya cinye duka ko kuma ya ci wani abu daga ciki kada ya ce annabi ya ci wani abu alhali ya cinye duka kada ce ya cinye duka alhali bai cinye duka ba sai samu sabani kwakwalwansa bai iya daktin wannan abun ba sai kawo mana maganganu guda biyu fa'akala ha sai ci daga wannan abin da aka shi ɗin Au fa akalaha ko sai cinye gaba daya wannan yana nuna sahabbai kenan yadda suke kula da kalmomi da za su faɗa ma wajen annabi sallallahu alaihi wasallama in yana shakka kan abu ba zai faɗa kai tsaye ba don kada ya zama yayi ma annabi gariya sai sai ya cinye alhali bai cinye ba sai dan ci kadan ya ba mu alhali ya cinye sai amfani da kalmomi guda biyu fa akala minha au fa akalaha fa akala minha sai shi daga ciki kenan ya rage fa ha sai cinye gaba ɗaya kenan wannan shi <clears throat> abin abinda shi hadisi ke faɗi a hadisi yana nuna mana kenan a wannan hadisin akwai abubuwa da yawa da malai suka yi magana a kansa daga ciki ya nuna mutum zai iya shiga makka ba tare da niyan aikin hajji ba kama abu kata da dinnan da suka yi ihrami shi bai yi ihrami da aikin hajji ba yana so zai tafi tare da su amma ba tare da niyan aikin hajji ba shi yasa bai ihrami ba ya kace wannan dabban sa'annan ya halatta mutum ya wuce wani miƙati da ke kusa da shi in akai wani a gabansa bai ihrami a wannan miƙati bai je wani saboda ga madina suka tafi madina kuma kowa ya sani dhul hulaifa shi ne miƙatin su amma ba su yi ihrami daga wannan miƙatin ba sai suka taho da miƙatin da yake kusa da makka kafin su wuce daga nan sai su yi miƙati kenan kana da miƙati guda biyu na kusa da na nesa kana iya wuce na nesa ka je na kusa ka yi ihraminka an gane wannan wannan hadisi kenan abin da yake hawa kenan shi ma saboda su wuce zulhulaifa ba su ihrami ba sai suka je wani miƙati daban wanda yake kusa da makka sai suka je suka yi ihrami to inda su wuce wannan ne nan ne yanzu za su yi yin ka kenan to da suka zo sai suka yi ihrami a wannan sannan hadisi yana nuna idan mutum ba shi ne kace dabban ba yana cikin ihrami ba shi ya nuna ma wanda yake wanda yake baya cikin ihrami ya kace ba to zai iya cin nama wannan dabban da aka farauto in ba don an farauto don shi ba amma in kasancewa a ah, akwai alhazai fa za su biyo ta nan bari in je in nemo dabban farauta in kaso don su zo su ci in sun zo wannan yanzu kayi ne don su to nan ne ba za a ci ba amma kayi ne kawai don kanka ne shikenan sai ka same su sai ka gansu sai suka ci wannan babu laifi an gane wannan don abu kasa da don kansa yaje ya farauto da ya farauto kuma yana tare da jama'a sai suka ci shi yasa annabi ke tambaya akwai wanda ya nuna masa suka ce a'a akwai wanda ya ce masa ya zo ga ma naman farauta a nan ya bi sai a'a ce to ku ci sun da ba waɗannan biyu ba shi yayi ne don kansa kuma sai ya zama ko kuna cikin irami za ku iya ci abinda Allah yake magana kada mutum ya kashe wannan dabba kada kuma ya ci naman wanda in an farauto saboda shi shine ma'anan la sai da wa antum hurum wannan kisa kenan sannan hurima alaikum sai barri ma dumtum huruman wannan shine abinda malamai suka yi bayani a kai kenan idan mutum yana cikin irami baya taɓa dabba wanda take ta daji alhamdulillahi a yanzu alhazai ba su da wannan matsala amma a da a zamanin annabi ne ake samu wannan don daji ne za a rasa zai yi kuma abinci ya ƙare muku sai ga namun daji kusa da kai na daji kuma an haramta mutum kaga shi kansa wani takura ne na mai ihrami amma yanzu babu alhamdulillah alhazai yanzu ba su da wannan matsala a jirgi suke tafiya daga jirgi mota ba sa ganin kowane abu ballanta namu tai kace bai ma ta'arrudi wannan abu ba zai bijiro masa ba ma har zai za a kashe dabba ko da ma ka gani duk wata rana ya ka sauka kaman a hanya lokacin da ake cin abinci a wasu wurare za ka dabbobin daji kaman birrai suna fitowa saboda yunwa akwai lokacin da ba ganin su a wani wuri sun fito sun fi hamsin zuwa ɗari haka a bakin titi a inda ake cin abinci saboda yunwa ya koro su babu abinci sun zo wurin da sun kanga sana kana rike da leda za a ga guje suke zuwa suka yi ta koran mutane daga wurin saboda babu abinci gaba daya to yanzu abinci da ya kana rike da leda kanka zai yi dole ka jefar shi ya dauke biri ne biri irin wanda za in ya ga mutum guduwa zai yi yanzu wahala ya sa bai guduwan mutum saboda yunwa to zai iya gani amma shi Allah ba ruwan shi da yawa nan saboda bai da wata matsala da su a yanzu amma a da ne zai iya ganin dabba kuma yana buƙatar nama kila bai da abinci kwana goma ko sha wani abu kana tafiya a cikin daji kaga su annabi sallallahu alaihi wasallam kilomita wajen 440 daga madina zuwa makka a daji ake tafiya a kafa ko akan jaki ko akan doki ko akan rakumi to wannan kaman kila Kano da Abuja ce mutum ya tafiya a kafa ka gani san abun kenan ka ɗauko ruwa sai ruwan ka ya kare baka da wani ka ɗauko abinci in dai ka ɗauko da yawa kai ma ba za ka iya ɗauka ba dole ka ɗauki daidai wanda za ka iya riƙewa kuma zai iya kare maka a hanya to yanzu ga abin nan ga barewa kusa da kai da za ka yi za ka kashe ne ka ci nama ko kuwa za ka ci tafiyanka to shi yasa ake ta magana a kansu a wannan lokacin amma yanzu mafi yawa alhamdulillah kamar yadda na faɗa alhazai sun huta da magana wannan mahazuri din na maganan kashe dabba ko farauta ba su da damuwa da shi sai dai a gaya musu don hukunci ne wanda Allah ya yi magana a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a kansa <clears throat> sa'annan kuma ya nuna mutum zai iya ijtihadi akan abu don sabai da suka ci wannan nama kan ijtihadi suka ci nama ba su da yaqini shi yasa bayan sun ci suka samu shakka kuma sai suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu za su nemi yaqini shi mun riga mun ci ya me matsayin mu sai annabi ce yake tambayan su shi ma bayan sun tambaye shi kin akwai wanda ya ya ce masa zo ka bi a'a akwai wanda ya nuna masa su a'a to ya halatta a gare ku kenan to kenan mutum a iri wa'annan abubuwa zai iya ishtihadi a kansu inda babu nassi a kai saboda su ma sun sani cewa kashewa aka hana su to sai wani ya dauko musu nama sai suka ce to bari mu ci yanzu tun ba mu muka farauto ba ba mu muka umurce shi ba amma bayan sun shi sai suka samu wannan cakka suka je suka samu annabi annabi kuma ya warware musu wannan din kina wannan hadisi da yana nuna kenan mutum wanda yake cikin irami ba zai taba dabba ta farauta ba sannan ba zai nuna wani je dauko bai je kashe ba sannan ci kuma wannan mutumin din da zai farauto in ya farauto don ci ne ba zai ci ba saboda akwai hadisi da zai zo a nan gaba wanda ya nuna mana haka kenan الحديث الثامن والأربعون بعد المئتين عن الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما, ب... ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم أولنا حديثي دقى الصعب بن جثام الليثي رضي الله عنه شيما صحابيني hadisi na 248 ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi din assab bin jaffama ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama kyautan nama na jakin daji shi ma ya farauci jakin daji sai ya ba annabi a wurin da ake kira abuwa ko kuma waddan sunaye guda biyu ko wannan ko wannan kaman kusa da kusa suke gari ne wanda yake kusa da ɗayan to amma shi ma ya manta a wune ne a cikinsu ko waddan ko kuma abuwa wuri sananne ne ga malaman tarihi a hanyar makka zuwa madina ko madina zuwa makka garuruwa suna kusa da juna yanzu kamar ma sun haɗe faraddahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya maida masa wannan naman bai karba ba falamma ra'a ma fi wajihi, lokacin da ya ga fuskansa yadda bai ji daɗi ba da annabi ya ƙi karban wannan naman qala sai annabi ke so ya bayyana masa me dalilin da ya sa bai karba ba wai don bai so ba ko wani abu ce inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun abinda ya hana in karbi wannan na maida maka saboda ina cikin ihrami ne kuma daga alama annabi ya gane ya farauto ne don ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya maida masa shi yasa malamai suka hada waɗannan hadisai guda biyu wancan ba an farauto ne don a ba masu ihirami. ya farauta don kansa ne sai ya dace suna tare sai suka ci wannan kuma ya ga annabi yana kaman bukata su ce bari in farauto masa in kawo masa to sai annabi ya ki karba wannan shine a haɗin da malamai suka yi ma nan hadisai guda biyu an gane wannan kenan in aka farauta don mutum mutum zai iya karba ba amma in an farauto ne don ci wanda ya farauta don amfanin kansa sai ya haɗu da wani yana cikin ihrami to nan ne zai iya baka saboda dukkan hadisin ingantattu ne to da mai da ɗaya hadisin kai aiki da ɗaya malamai suka ce in zaka iya haɗa haɗa hadisan kai aiki da su shine yafi aljam'u aula min at-tarjih kada hadisi kai aiki da su duka yafi ka rajja haɗaya. amma daga cikin malamai akwai masu rajja haɗaya su mai da ɗaya amma duka dai wannan shine sahihi shine in ba an farauto saboda kai ba za ka iya cin an farauto saboda kai shine ba za ka ci ba kamar yadda annabi ya tambayo an can sahabbai suka bayyana masa ga ba su suka sa shi ba ba su suka nuna mishi ba sai annabi je ku ci wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga shi ya farauto ne saboda ya ba annabi to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce a a bazan ce ba tunda an farauto saboda ni shi yasa malamai sai ce mutum ba zai ci naman farauta ba allazi usida li ajalihi wanda aka farauto don ci amma in mai farauta ya farauto ne li nafsihi don kansa so sai ya ba mu mai ihrami to nan mai ihrami yana da dama ya karba ya ci don ba wannan ake magana akai kamar sadaka ne wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai cin sadaka ko amma sai aka ba wani sadaka shi kuma sai yi ma annabi kyauta kaga annabi zai karba da sunan shi kyauta aka ba shi wancan ne aka ba sadaka to wannan dabban da aka farauto yanzu shi wancan shi ne take da farauta a hannunsa amma kai yanzu kyauta aka ba ka nama to tun da shi ba muhurimi bane ya halatta yi farauta an halatta masa an gane to kai da kake irami aka haramta maka kayi farauta ko ka ci wanda aka farauto maka yanzu ba kai aka farauto maka ba sannan kuma ba kai kai farautan ba to kai naman kyauta aka baka sai ka ci a matsayin kyauta to amma wannan annabi za ka bashi wannan sai ce a ai ka farauto ne saboda ni shi yasa ba zan karba malaman hadisi sharhi su yi bayani akan wannan a hadisi na 240 da takwas akan wannan shine suka hada hadisin guda biyu suka aiki da su amma daga cikin daga cikin malamai akwai masu gani ko da an farauto saboda kai ma za ka iya ce in kai ba kai ka farauto ba saboda Allah ya mana magana la taqtulus sayda wa antum hurum hurrima alaikum sayyidul barri ma hurman duk suna nufi akan farauta ne kama abu hanifa da ata da mujahid da sa'id bin jubair dukkansu suna cewa idan har wani ne ya farauto ba kai ba ko da ya farauto don kai ne zaka iya ce amma malamai sun maida musu magana da hadisin sa'ad bin jassama wanda muka karanta na garshen nan ai kaga ba annabi ya farauto ba wani ya farauto ya bashi sai yaki sai nuna masa dalili wancan kuma su an farauto ne ba don su ba to suka yi magana a kansu amma suka ma imam malik da shafi'i da ahmad da isaka su suna tsakiya kamar yadda hadisai suke suka idan an farauto saboda kai to haramun ne kai ka ko kuma in kai haramun ne kai ka farauto ma ballantana ka sannan wani ya farauta saboda kai ba za ka karba ba in ya farauta don kansa ne sai baka kamar yadda sun sai suka hada hadisan suka yake da shi wannan kuma shine abin da yake tafiya tare da dalilai wanda suke na shari'a guda biyu da yake magana don akwai hadisi da yazo daga Abu Dawuda saidul barri lakum halalun wa antum hurum ma lam tasiduhu aw yusad lakum sai farauta na daji halal ne a gare ku muddin ba ku kuka farauto ba ba kuma an farauto saboda ku ba hadisi ne yana nan abu dawud ya rawaito shi at-tirmidhi ya rawaito shi ahmad ya rawaito hadisi ibnu majah ya rawaito hadisi kaga wannan hadisi kenan yana tare da maganan su maliku da shafi'i da ahmad kuma shi ne wanda za a iya hadisan guda biyu a haɗe su a aiki da su amma in ka ɗauki na wancan kaga ɗaya hadisin dole ka ƙyale shi ka yi aiki da daya kuma hadisai sun inganta in akwai yadda za a yi a hada su to malamai sun ce a hada su a yake da shi da su duka ya fi a yi amfani da daya a bar daya salam na'am sai na'am ba zai ba su kyauta ba don su siya za su iya siya su ci da kiyasi kan wancan shi saidawa aikin sa saidawa ne dama farauto ya sayar sai suka zo suka same shi ya farauto su da kudin su sai su ya su ci tunda ba don su aka farauto ba shi sana'an sa yake yi eh kaman wancan ne ba matsala akan wannan eh babin ya kare ko alan a wannan babi na aikin hajji shi ma yana gani daga nan ya kare sai babi da za shiga a sati a ran lahadi in Allah ya kai mu babi da yake bayani ne akan albai shiniki kenan ko wanda kowa da kowa yake yi a yau da kullum a babin hajji ya kare da babi na abin nan insha Allah ranar nima ya inda wannan mujalladin ya kare kenan to na biyu ne shine zai zo da babin shiniki ba wani hadisi nan shi mai littafi ya kawo adab ne na ziyara wanda zai ziyarci madina ko wani wuri akan aikin hajji ba sai ba hadisai a ciki bayaninsa kawai yayi da maganganun malamai ya dauko insha Allah jibi za mu shiga babi da yake bayani akan ciniki dama mafi yawa malaman fiqh kamar yadda aka sani sukan faro littattafansu su ne da abin da ya shafi ibada tukuna ibadat wajibi kamar yadda mai ahalari yake fadi awwalu ma yajibu alal mukallafi ko tashihu imani shine aqida samu imani ya yi da Allah ya san waye Allah ya san manzon Allah ya san mala'iku ya yi imani da su ya san littattafan Allah ya yi imani da su qaddara ya yi imani da su ya yi imani da akwai sallah akwai zakka akwai hajji akwai azumi wannan shine tashihi imaninsa sa'annan sai summa ma'arifatu ma yuslihu bihi farada aini daga nan sai ne yadda zai yi sallah in za a yi sallah kuma farko sai an fara daga sarki tukuna to sai a gaya maka ruwan sai ke babu tahara ko kitabu tahara sai dauko maka littafin abubuwan da yake masari sai ga maka irin ruwan da ma in zaka yi alwala da zaka yi alwala shi da irin abubuwan da bai kamata kai alwala da su ba ko ka zuba ruwa an gama wannan sai ya shigo abin da ya shafi alwalan ita kanta su wanka su taimama su shafan huffi su a wankan janaba da sauransu har zuwa ƙarshen babi da yake bin da ya shafi tsirki ana gamawa sai ya ɗauki sallah sallah a rarraba ta akwai sallah wanda take na wajibi sallolin nafila su sallan jana'iza sallan juma'a sallolin idi istifqa kusufi in an gama da shi an gama wannan sai ya ɗauko abin da ya shafi azumi azumi daga azumi an ƙare sai ya shiga zakka wasu kan fara da zakka ne saboda za ka ga a hadisai da yawa da an zo shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salata wa tu'tiz zakka innaka tati qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'um ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah fa in ka zalika fa amruhum anna Allah aftarada alayhim khams salati fi kulli yawmin wa layla fa in mada'u fa alimu anna Allah aftarada alayhim az zakata tu'khadhu min ganiya'ihim fiturattu ila fuqara'ihim sai wasu kan fara da zakka wasu kan fara da azumi ya danganci yanayin shi malamin mai littafi yadda ya tsara ana gama zakka ko an azumin aka fara da shi sai abin da ya shafi hajji daga hajji daga nan an gama abin da ya shafi ibada na yau da kullum sai ya shiga mu'amala na mutum da mutum mu'amala kuma shine abin da ya shafi shi nake dole za ka ga wannan abin kana so tun kwantawa zai ya buge mutum ya karbe koya zai yi ko gabar zai sai ya bacci ka yi gaba da shi to dole kana bukatan kayan wani ta yaya za ka mallaki kayan wani sai ta hanyar ciniki shine attabadul kenan kai kana da abun bayarwa kana zai baka abu sai ka bashi da yaddansa ku yi ciniki ya baka kai ma to yanzu sai a shiga abin da ya shafi mu'amala kenan kaga mun gama da abin da ya shafi ibada to sai babin da yake bayani akan ciniki mu'amala tsakanin mutum da mutum kaga kaya kana so hansit kana so riga kana so sai ya zauna nawa ne wannan sai ya gaya maka kuɗi sai ka miƙa da yadda daga nan ya zama halal a gare ka ka mallaki wannan abu yana daga cikin hanyoyi da mutum zai mallaki abu ko dai a bashi kyauta ko dai ya gada ko ya siya ko wa'annan ko kuma ya sana'anta da kansa alhikma malamai suka ce alhikma kalman hikima din na hikmatu duk cikin waɗannan harufa ha'un dinnan sun ce alharf kai noma don ka mallaki abinka ko hikma kafin dinnan alkas sana'a na hannu na yau da kullum ko mimun dinnan mirar ko ta'un dinnan tijara kasuwanci ta waɗannan hanyoyi kawai ake mallakan abu ko a baka kyauta ko gado ko siya ko kai ka sana'anta da hannunka ta kowane irin sana'a ko noma ko abin nan shine wayannan abubuwa to ciniki shine yana daga cikin manya-manyan abubuwa da ba da za a yi mutum ya wadatu da shi kuma babba da yaro mace da namiji ana yin ciniki na yau da kullum kuma mafiya mutane ba sa tsayawa san ayi a hukunce-hukunce na shari'a akan abin da ya shafi ciniki ba to kamar yadda mai ahalari da ya fada wal majibu alal mukallaf tasfihu imani na farko suma ma'rifatu ma yuslihu bihi faradu ainihi yadda zai gyara farillan ainihin sa su sallah su zakka su azumi sannan menene kakami salati daga nan sai ya san sauran mu'amalansa da mutane na yau da kullun ne abin da ya shafi shi shinikayya na yau da kullun don shinike yana da sharuɗa malawai sun kawo su guda bakwai a ɗaya bayan ɗaya in ɗaya sharaɗi babu a ciniki cikin wa'annan guda bakwai ciniki ayi shi babu shi ya zama harabu kenan in aka rasa daya daga cikin sharuɗa guda bakwai wanda za mu ji su insha Allah farkon babin mu na ciniki wanda za mu yi a gobe na gani kowa kokari a nemo mana sharaɗi ɗaya-ɗaya ga waɗanda suke ji na ciniki dan za mu fara sanin sharuɗa tukuna sai abinci binciko mana sharaɗin ciniki tunda ana yi yau da kullum kowa ba wanda bai taba siya ko ya sayar ba to ya kamata mu so waɗannan sharuɗa wanda da su ne ciniki ke inganta daya biyu uku kafin gobe ko jibi sai a gogarta a nemo mana sharaɗi na farko na biyu na uku na hudu na biyar har zuwa na bakwai da su za mu fara tambaya tukuna saboda in aka tambayi mu in mutu ya je nemo da kansa kila zai iya rikewa saboda gobe ko jibi in aka tambaye shi zai iya sanin cewa gashi gashi insha Allah za mu tsaya a nan Allah ya kai mu lahadi sai mu fara sabon babi din insha Allah alaikum salam ok gobe ban sani ba za a iya yin gobe dai mutane za su zo ba matsala ai sai a yi ci gobe a fara wai gobe a yi jibi zama kwana uku kenan ko to inshallah ba wani abu to gobe kenan za a dubo mana sharruɗa na shiniki ko malam sani sai ka nemo mana su insha Allah eh. akwai tambaya to alaikum salam zaki ah, akwai dabbobi da yawa da ba a cin namansu. su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramta kullu zai makhlab li su sune duk wani abu mai fiƙa na dabbobi irin wa'annan a ba a cin su to zaki na ciki kare na ciki duk sauran irin wa'annan namomin daji kaman su zamisa kaman su abinan duk malamai su yi bayani a kansu ba a cin su ba a sai da su eh, hmm. ana kiran shi zai mikhlab min al da kuma irin su shaho irin waɗannan tsuntsaye su ma duka ba a shin su su musulmi bai kamata yana amfani ko rike su ma an ba waje lalura ba ba so musulmi ya mallake irin waɗannan dabbobi ya yi ta saboda ba dabbobi ba ne da ake kewata wanda mutum za su iya saba za su iya cutar da mutum ko cutar da wani to duk wani abin da zai iya cutar da wani musulmi ana so ya nisantar da kansa ko ya nisantar da wani abu daga mutane Eh, da yawa za a ga haka kwanaki wani yaro ya zo nan ya zo makaranta da ganci duk fuskansa a guguje nake me ya me ka ce wallahi birin gidanmu ne <laughs> wallahi duka ya ce masa fuska ce me yasa kuke kiwon biri ce wai baban su ne sai ga baban ku yadda wannan biri ba biri ba a rike biri musulmi me zai da biri hmm banda kawai dai mutane sun mai da komai kawai sai su yi ta yi ka aji biri a gida yana cutar da har yayanka wallahi ya kuce masa fuska gaba ya yaro islamiya karamin yaro ce wallahi birin gidansu ne masa haka biri wanda ana magana malamai suna cewa ma biri mutane ne fa wanda Allah ya mai da su ya shafe su saboda ya fushi da su ya mai da su waje alamin humul qiradata wal khanazir amma mutum ya ɗauko da wannan dabba wai zai kiwo a gidansa ya rasa abin da zai kiwo kai ki wata dabba da zai amfane ka mana wanda za ka iya sayar ka cika yanka ka ci nama amma biri ina cutar da jama'a wallahi haka ya gaya mu satin da ya wuce ne ba wai wani abin daɗewa ba ne yana nan islamiyya ce ka gaya masa ka ce ku yadda wannan biri bai da wani amfani <laughs> wallahi to biri da ta yaya musulmi zai rike biri ya ce zai kiwon biri gaje yana cutar da jama'a shi to akwai dabbobi da ba su musulmi ya rike su musulmi ya gogarta yi sun abin da zai yi duka abin da zai rike sai yin abin da Allah ce a yi magana a kansu kamar mage za ka iya kiwon mage kamar awaki da sauransu dai duka wata dabbobi amma iri waɗannan biri damisa zaki da sauransu ba abu ba ne na kiwo da kare yana cikinsu eh, eh, da macizai duka waɗannan ba abun kiwo ba ne na musulmi abun ciwutarwa ne wanda annabi ce ko mutum yana cikin irami zai iya kashe su saboda miyagu ne annabi sai kira su alfawasi fasikan dabbobi yuqtalna fil hilli wal haram sai ta lissafa su wa wa'annan to ba ke mutum ya rike wa wa'annan dabbobi a gidansa annabi ce a gidan da yake akwai irin wa'annan wasu dukkan mala'iku rama ma ba sa shi ba to ka gani abin ba daɗi sosai mutum ya kiyaye wa'annan na'am wa alaikum salam eh na maganan safa da marwa kan gaskiya ne haka ne hadisai ingantattu sun tabbatar da haka ne amma maganan arfa da hawa da adam ban taba yin ganin ko maganganun malamai da zan iya faɗin cewa haka din ne ba ko ba haka ba da yawa za a ji dai maganganu daga bakin mutane cewa nan ne annabi adamu ya sauka ko nan suka haɗu da hawa irin wannan ban in tabbatar da ingancin wannan abun ba Allah alamu dai ingancinsa amma na maganan jifan shaidan da maganan safa da marwa wannan ya inganta eh annabi ibrahim shine wanda wai a wurin da yake tare da ɗansa ismaila shaidai yake so ya bijiro masa shine yake jifan shaidai wannan har wuri uku din nan can zamzam din abin nan mai sunan safa da marwa kuma lokacin da annabi ibrahim ya bar ita hajar mama ismaila ta ya a wurin baru a ba komai ne sai ta je ta hako za ta hangi wasu ta koma ta abin nan nan ne ake samu wannan safa da marwa sai Allah ya mai da shi abin nan inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajja baita bayta aw mara fala junaha alayhi wa man tadawa khairan fa inna Allah shakirun alim annabi kuma da yazo shi ma yayi wannan safa shi abda'u bima bada Allahu bihi sai fara da safa da marwa ya zama ibada na wannan to wannan ya inganta a haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma na magana adamu Allahu alamu ingancin wannan labarin na'am ne za a ci akwai akare da ake kira kalbul mu'allam malamin kare Eh, annabi ya yi magana akwai ni sahabi ana kiran shi adi bin hatim yana da kare na farauta wanda ya sanar da kare sai zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ya kai adi abinda karenka na ya kama malamin karenka ya kama maka ka je ka sami bayan ka za ka tura shi kai bismillah sai ya kama sai ka sami wannan abun da rai ce to ka yanka ka ci ce in ka je ka samu karen naka wannan abin ya mutu karin bai fara ci ba to ci ma za ka iya ci inda ka aike shi da bismillahi amma in kaga ya fara ci to yanzu ba kai ya kama ba kansa ya kama kamawa malaman fiqh sun ce nan ba za a ci ba wannan hadisi bai magana in ya fara ci ba amma shi in ya kama maka ka same shi da rai wa ma adraktahu ce to sai ka yanka amma abin da ka samu ya riga ya mutu karen ya kama ya mutu ka ci ba tare da ka yanka ba ba wani abu tun da ka faɗi bismillah hadisi ne ingantacce yana cikin buhari da musulmi a cikin babu sai za ka gan shabi hadisi adi bin hatim za iya cin wannan ya halatta a rike wannan kar yana da cikin karnuka uku da annabi ce musulmi zai iya rikewa ba za a rike mishi kiradi a ayyukansa ba in ba haka ba kowane aiki kai za a cire kiradi a dinga tafiyar da shi saboda mutum yana da kare kalbu saidin kalbu zar da kuma kalbu mashiyatin kare da ke kiwon gona ko kare da ke kiwon dabbobi ko kare na farauta wannan ana kira shi alkalbin mu'allam a cikin suratul ma'ida Allah ya yi magana ko min aljawarihi na tu'allimuna hunna mimma allamakumullah sai daga cikin karnuka da kuka sanar da su abinda Allah ya sanar da ku za ga akwai kare wanda yake kamar mutum yi zai yi bari zai bari shine malaman fiqh sai su sai su yi babi da yake bayani akan karnukan da ake iya in suka kama suka kashe mutum zai ci shine karen da in ka ce mai yi kaza zai yi bari kaza zai bari in ka je kuma ya kama ba zai taba ba zai zo zai tsaya zai ma biyo inda kake ya zo ya kawo ya same ka ya sake jagoranta ka har ya kai ka wurin dabban da ya kama ce to wannan ana kiran shi alkalbul muallam malamin kare kenan wanda aka sanar da shi to shine in ya kama halal ne mutum ya ci nan kuma halal ne mutum ya mallaki iri wannan kare har malamai suka ce in aka ce ma mutum iri wannan kare za a biya shi za a biya shi amma in ba iri nan guda haka karen gona shi ma wanda yake zai je a kai shi gona ya zauna ba wani dabba da zai kusanci wannan gonan ba cikin dabbobi da suke ɓannan gona ta haka duk wata dabba da take ciyayi take ci to tana tsoron kare sai dai kuma wanda take cin nama ba ruwanta da dabba to ita ce kuma kare yake tsoro to kuma ita ba ta ba ta taba gona in gane to da ita sa'annan kuma da kare ne wanda ke kiwon dabbobi akwai karnuka da ake training din su za su bi da dabbobi su je daji su hana su gona har su dawo da su a gida duka waɗannan su ne ake za a iya mallakan eh amma ba su ba annabi ya hana yace duk man man ko kuma man ittakhadha kalban ghayru kalbu saydin aw mashiyatin aw zar'in yunqasu min amalihi kullu yawmin qira kowane rana za a dinga rage kira da aka tambaye shi me girman kira ne ce garami kaman dutse uhudu yake mutum da kyar kila a yi ne yayi aikin wannan ladan to zai zama aikin jiya da na je karan jiya da na je jiya za a dinga tattarawa ana wurgarwa saboda yana da

رسالة نعم نعم نعم زيد أبو زيد القيرواني نعم قريب نعم نعم نعم wannan dole ka kariya to Allahu alamu ina gani ko ne kila to ba risala ya kawo wannan magana ba a wani littafi ko daban haka ko kuma ban sani ba ko a sharhi ita risala amma shi mai risala bai da wannan magana a cikin risala yayi bayani akan wayannan karnuka din okay kare na'am na gane imam malik imam eh. a yi abin nan eh kawan haka na'am zai yi a zamanin su watakila haka din ne eh, amma kuma yanzu in muka yi tambaya a zamanin mu a gida cin fa'idan da karen yake yi a gona zai iya yinsa a gida shine abin tambaya idan aka ce eh, illan kare da aka yaje shi a gona gaji gona zai iya yinsa a gida sai a ɗauka a ce hukunci su iya da sai ya kiyasi idan babu wannan illa to ba za mu iya kiyasi da shi ba a yanzu eh don mafi yawa kare da ake ajewa a gida kila sai a ce za a aje shi ne ba da wata dabba don mutum ko eh, don don mutum za a aje kare to kare mutum kuma ya fi ƙarfin kare kawai zai iya ɗauko abu guda ya jefa makarin kare ya bar wannan gidan kenan har abada ko <laughs> kai karin magana da malamai suke cewa in kana wani ya aje kare a gidansa namiji kawai sai ka jawo macin kare ka hada su shikenan sai su yi ta abun nan sai ka je ka shiga gida karin magana ne an gane kana da namijin kare sai ya zo da ta macin kare kawai ya sake musu sun shiga haraka su kawai sai ka shiga abin da za ka yi to idan kare yana maganin mutum an gane kaman yadda yake maganin dabbobi a gona shi shikenan illansu ya zama iri ɗaya mutane ne za su yi wannan hukunci su da suke rayuwa a yanzu kare yana yin amfanin da yake yi na gona a gida e shikenan a'a kuma to daga nan sai a shiga magana a kansa na mutane za su ba kansu wannan amsa e na zai yi kila wani yanayi zai iya amfani a wani yanayi ba zai ba a yanayin da muke ciki musamman a yanzu tsara da yawa duk gidaje da ke da karnuka barayi suke shiga da yawa suna sata ba abin da kare ke hanawa ko yana hanawa bai hanawa to idan kare bai iya hana barayi su yi sata mai amfani ajiye shi a gida ya barayi su yi sata a gida eh, yana hanawa ko bai hanawa don kila ce mutum ne don a gida ba dabbobi ake tsaro ba mutum ne to idan har yana hana alal ghalib al ghalib ake magana ba wai so ɗaya ba kare wani ya taɓa kaza din yana magana da galib in kalgalib kare yana hana barayi shi kenan in bai hanawa to ba wannan illan kuma eh ok ihun kare sai ka tashi ka zauna <laughs> to shi ke in dai yana yi wannan ya zama abin nan abu guda ne yana yi eh shi kenan yana hanawa yana hanawa bai hanawa bai hanawa magana ɗaya ne eh na'am eh tsoro <laughs> suke yi ko inda yana hanawa shikenan illa sun zama ɗaya amma kuma ka sun kada mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da gidan bai faɗa ba kada manta da wannan don a duk lokacin da zaka yi magana in annabi ya ce kaza ba da za a ce annabi wai ya manta da akwai gidan mutum kuma ya kamata kare ya tsare bai ambaci wannan gidan ba ya ambaci abu guda uku din nan kuma lokaci shi annabi yana da gidaje sabai suna da gidaje suna zama a can gefe su kaɗai duka annabi bai magana a kansu ba kada manta da wannan ya ce amma kuma har yana faɗa ma inda gida akwai kare mala'ikan rahama ba zai ci gaba kada manta da wannan in ba haka ba da ya ce sai dai in karin na tsaron gidan ne da ya istitna'i wannan in annai bai istitna'i ba to kada mu yadda mu matso da wannan istitna'i mala'ikar rama bai shiga karin da gida da akwai kare inda na farauta za a iya rike ai karin tsaron gida za a iya rike shi mala'ika ya shiga to annabi da ya istithna'i ba zai taba mantawa da wannan ba tunda bai istithna'i ba to ma ba za mu istithna'i ba karin farauta karin gadin gona karin kiwon dabbobi guda uku gida sai mutum nemi dabaran da zai yi <laughs> na'am wani dabara to shi yasa ni ce annabi ya san da wannan dabaran bai magana a kanta ba kada mu manta da wannan shine babban ka'idan mu in akwai no abu a zamanin annabi ya kamata annabi ya magana a kansa bai yi magana ba sai mutum ya yi magana ya ciki ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban labari annabi yana da dama da zai zo kacin da ya yi magana kare nuka guda uku din nan ya yi magana na gida sai ya yi uku kawai manittaka da kalban duk wanda ya rike kare in ba karin gona ba ɗaya kenan ko karin farauta biyu kenan ko karin kiwo uku sai kai ka ƙara ma annabi ko karin gida akwai tambaya mm, akwai abun tambaya mutum dole ita tagayyudi da nassi ne akwai nassi da baya daukan tawili irin wannan yana ciki bai daukan wani tawili to in ka mutum ya nemi tawili shikenan ba tawili a wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa kare da akwai farauta akwai a gida da akwai kare mala'ika rahama ba zai shiga ba wannan kuma ya nuna da in akwai karen da za a aje a gida ya magani annabi da ya yi magana ya yi istisna'insa bai istisna'insa ba abubuwa guda biyu ya yi magana za a tafiyar da ƙiraɗi ga wanda ya mallaki in ba kare uku ba bai yi magana na gida na hudu ba ya yi magana gida da kawai kare mala'ika bai yi ba zai shiga ba bai magana karen gadin gida ba saboda ka a ƙa'ida a zamanin tun da kare ba mai gadi ba ne an gane abin mafi yawa shine wannan shine al kuma shine zahiri wanda yake tafiya da nassi na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama mafi yawa a mutane ba wai ana rike kare don yayi tsaro wani abu a gida ba don sabo ne ko don al'ada ko don wani abu mafi yawa haka ne na'am kare bai shika magani a gida ba illa cutar da kila ma masu zuwa gidan wanda suke so su kawo masa ziyara da sauran yara da sauransu ya wannan ne kila mafi yawa maganin kare a gida amma abubuwan da ake tsoro kare bai maganin su a gida wannan tabbas ne mafi yawa na'am eh samu nasara to duka kaga yana daga cikin sharri din da annabi ke tsorata ma mutane na karin ka gane duka yana daga ciki don duk gidan da mala'iku rahama ba sa shiga to mala'ikun azaba suke shiga shaidanu ne suke wurin kuma an gane shi yasa annabi yana so ya nisantar da shaidanu daga gidajen mutane mutane kuma suna jawo shaidanun gidajensu duka wannan duk inda kaga sihiri yana tasiri shaidanu suna tare da su eh mafi yawa to duka wannan abubuwa abu ne mai sauki me ma kare don Allah abu ne mai sauki dabban da aka ce in ta taba ƙuriyanka sai ka wanke so bukwai sai ka sa gasa a na ƙarshe me za ka yi da wannan dabban har ana ma jayayya a kanka babu mai mutum zai da irin wannan dabba fi sabilillahi in da kare ta taba idza walaga alqalbu fi ina yadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna rabi sai yi ƙasa kafin wannan guban ta fita to ta yaya mutum ma zai mallaki irin wannan dabba da take a haka a gidansa ya aji abu ta zo ta sa harshe bai sani bai zo ya dauki wani cuta wata biya cututtuka da kake gani dake wani ba sa warkewa ciwon karnuka ne ko ba lura ba wanda yake magana ba sa warkewa din nan ko mai magani su irin su HIV din nan AIDS din nan ai ciwon karnuka ne ko ba sani bane ciwo ne na karnuka annabi sallallahu alaihi wasallam likita ne tun tun tun tun tun ya so irin wannan abubuwa cututtuka ne na karnuka to mai mutum zai da irin wannan dabba to mutum abu ne mai sauki kare kan bai da wata fa'ida a gida bai da fa'ida a gida kuma ba zai taba zama mai fa'ida a gida ba tun da annabi ya hana eh to ka duba irin wannan duka akwai dafi a su alaikum eh a idan kama ba wai wannan miƙati na mutane ka don wannan yana cikin harab kamar in za ka biyo ta ɗaya hanya wanda zai kai ka ta rabik za ka iya wutowa wannan miƙatin ka na laifa ka biyo ta rabik ɗin ka ɗauki ihrami eh amma wancan cikin garin makka yana cikin hurumi na makka ka shiga ka riga ka shiga abin nan sai wanda bai samu ya yi umra ba zai dawo wuri ya ya ihrami yayi umra na'am hmm. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك رجع الأمر كله على أن علانية وسر فعلا تنتم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى أزواج وزوجته ما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج وزوجته ما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله